Tun ba yau ba ne 'yan Najeriya ke kokawa akan yadda illolin sha da kuma tu'ammali da miyagun kwayoyi ke addabar jama'a duk da yake mahukunta na cewa suna kokarin rage yawaitar wannan matsalar. Matsala shan miyagun ƙwayoyi matsala ce da ta zama alaƙaƙai ga al'ummar Najeriya. Kuma a nau gani wannan matsala tana da ana iya dibinta ta fuska biyu zuwa uku. na farko ana iya dibinta a kan masu safarar abin masu dallalanta na biyu sannan ana diba ta ga hukumar da an karata ya nauyi ta hada shan waɗannan abubuwan na uku ana iya diba ta game da masu shaɗin wasu ma na ganin cewa ayyukan ta'addanci da suka da baibaci najeriya suna ƙara haɓaka ne ta amfani da miyagun ƙwayoyi kamar yadda wani dan gwagwarmaya abubakar mai latu ke cewa kau da tunanin da mutum ya samu lokacin da ya shaye-shaye zai iya afkawa shi wani abu wanda bai kamata ba su fyaɗe din nan kisa din nan abin da ya magana kona mutane yan bindigan nan mafi yawancin su ko kuɗin fansa za su karɓa sai sun ce a samu musu kwayoyi a ciki bisa yawaitar koke-koken jama'a tun ma ba wannan lokacin ba da shekara ke ban kwana lokacin da ke fuskantar bukukuwan kirsimati da na sabon shekara yasa jami'an hukumar yaƙi da share sifarin safarin miyagun kwayoyi ta nemi haɗaka da takwarorinta jami'an tsaro don ƙara azama wajen kawar da wannan mummunan ɗabi'a. Iro Adamu Muhammad shine kwamandan hukumar ta yaƙi da sha da tu'ammali da miyagun ƙwayoyi a Sokoto. To saboda haka ne mu manyan jami'an tsaro na nan Sokoto wato Commissioner Police, the Garrison Commander, Commander na Civil Defense muka haɗa kai da mu NDLEA saboda mu gyara wannan al'amari wanda ya zama ruwan dare a nan Sokoto. Mun je ah, wajeje wanda daba na 'yan iska wanda suke zuwa su yi shaye-shaye a wajen kuma mutane da yawa mun kama su a wannan waje wayansu mun kama su wato diloli ne na kwaya wayansu kuma da aka kama amfani da wannan kwayan suke su je wajen su yi su sha su zo su yi ta abubuwa wanda bai kamata ba mun kama maza hamsin da hudu sai kuma mata guda biyar a iya cewa wannan samamin ya zo daidai lokaci domin akwai wani dilan kwayoyi wanda hukumar ke nema ruwa a jallo wanda lokacin da ta yi yunkurin kama shi ya yi sanadin yin kisan gilla ga ɗaya daga cikin jami'anta. suka da dutse da duka to gamin haka ne ɗaya daga cikin su ya sara ma ofisa adda da kuma eh, diga suka soka masa a kai a take ofisan mai faɗa nan ya mutu duk suka gudu to tun daga wani lokacin muke neman sa 'yan sanda ma na neman sa mun yi ta kokari mu kama shi amma Allah Ubangiji ya taimake mu yau dinnan mun kama shi. Kwamandan hukumar ya ce za su gudanar da bincike akan wannan dilan da aka kama kuma za a yi duk abin da ya dace a kansa yayin da sauran waɗanda aka kama a lokacin samamen za a tantance dilallai daga cikinsu a gurfanar da su gaban kuliya yayin da sauran za a yi musu gargaɗi da jan kunne domin su kasance mutane na gari. masu lura da lamuran yau da kullum na ganin cewa akwai buƙatar gwamnatin najeriya ta ƙara baiwar hukumar ta yaƙi da shada tu'amuli da miyagun ƙwayoyi ƙwarin gwiwa ta hanyar samun mata ingantattun kayan aiki yayin da su kuwa jami'an hukumar su ƙara azama wajen kawar da matsalar tu'amuli da miyagun ƙwayoyi daga cikin al'umma muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya